Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kididdika da nuni da cewa ana cin zarafin wani cikin iyali kowace daƙiƙa wanda waɗansu lokuta ke kai ga jin mummunan rauni ko kuma rasa rayuka. A ci gaba da neman hanyar shawo kan wannan matsalar yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano. da kuma Malam Abdulra'uf magidanci kuma mai kula da lamura. Barista Amina tana bayani akan masababin wannan lamari lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. La'akari da yanayin magidanta da kuma yadda al'amura suke gudana na tarzoman da rashin daɗi a tsakanin ma'aurata ɗin da gidaje ya kake ganin za su iya sauraron irin waɗannan sigogin da za a bi na kawo gyara misali ko kuma a akwai wata hanya da kake ganin ita ce tafi ba wannan wadda Dr. Hadi ya ambata ba. Ita ma wannan tana daga cikin hanyoyin da ya kamata a amfani da su. Mm. Saboda za ta isar da saƙo da wurwuri wajen mutane masu yawa. Mm. Kaga masallaci da watakila har asibitoci ma duk irin waɗannan guraren da gurin taro irin na unguwa duk za a iya isar da irin waɗannan saƙonnin takaitattu kuma su je inda ake buƙatar su tunda akwai amsa kuwa da za a yi magana kowa ya ji guri mai nisa kaga wannan ma za su taimaka um, barista yawanci ana cewa rashin hukunci fa yana taka rawa wajen yawaitar alkalma irin waɗannan na sha'anin tarzoman na a gidajenmu ke kina zuwa kotu abinda musamman ya shafi mata da yara kuma dama ana kuka da yadda shari'u ke jan kafa kuma an ce an yi hukunci baya a wato wanzar da shi ko wani abu mai kama da haka ya ke ganin wace rawa wannan yanayin yake takawa ga sha'anin taɓarɓarar zamantakewa ma'aurata gaskiya batun cewa wai ba a hukunci gaskiya ba haka bane illa iyakacin ina ga abin da yake faruwa shine lokacin da abu ya faru musamman gidajen jaridu wato kafofin yada labarai sukan kwarmata faruwar abin amma ba su fiya kwarmata hukuncin ba amma abin da dai nake ganin zaka ce shine akan dan samu jan kafa kafin a kai ga hukunci shi kuma daman a ka'ida ta shari'a ba abu ba ce wacce za a ce ai sauri sauri a gama ana son a yi hukunci a cikin sauri hmm. amma ba a son a yi shi da garaje menene garaje ita shari'a kamar yadda take a cikin tsari na komallo da kuma shari'ar musulunci sai ka gama sauraron duka bangarori idan wanda yake da da'awa ya zo ya kara in yana da shaidu ɗari in dai shaidun nan suna nan kuma a shirye yake gabatar da su so shari'a ta ce sai ka saurare shi haka a tsarin common law in mutum yana da hujjojinsa wato evidence ko witnesses in evidence wato shine shaidar da zai gabatar hmm. witnesses wanda zai kirawo su tabbatarwa da kotu ko sun ji ko sun gani ko sun ɗanɗana yaya abin yake so duk yawansu su ya kawo su kuma sai shari'a ta gamsu kuma ta yanke masa hanzari tunda kamar a tsari na shari'ar musulunci da ita kanta ta kumallo din akwai abin da ake cewa izari ba ka da wani sauran hanzari ba abin da za ka ce duk abin da kake tunanin ka gama faɗa ka faɗa in ya ce ba shi da shi sannan za a yi hukunci to ni dai anan, nan abin da zan ce shine ba hukunci ne ba ayi ba wannan kuma wani bangare ne daban watakila saboda yawan shari'un da suke a gaban kotu da watakila karancin lauyoyi da watakila talaucin da jama'a suke fama da shi watakila ba zai iya daukan lauya ba sai shari'a ta yi nisa ya zo kuma yana bukatar daukan lauyan lauyan ya zo ya nemi sai an dawo baya an bashi abin da aka to watakila wannan shi yake kawo jinkiri amma duk shari'ar da ta zo gaban kotu babu yadda za a ce ba a yi mata hukunci ba sai an mata hukunci. Malagrama, an ce fa wannan kafofin nan da sayarwa ma fa suna da dagula lissafin sha'anin zamantakewar ma'aurata wannan social media nan da makamantansu ya kuke kalle kuka kalle su a mizanin ku. Gaskiya ni a nawa tunanin akwai abubuwa da dama da suka faru a duniya wanda da a nan ba mu san su ba amma sakamakon farzanta su da aka ringa yi da yayatawa kawai sai ka ji baram nan mata kama can mata kama nan ma an kama yi to ni ina ganin inda a ce ana dan sakayawa watakila za a dan samu saukin abin da a ce ana yayata shi musamman abin da yake ba mai daɗin ji ba to ana malam da dr haji musa mai hukuma ya kamata ta yi akwai abin da ake cewa regulatory mm, agency. abin da hukuma ya kamata ta yi na farko ta fara tattauna shi a kai kamar da kai magana na social media da kuma abin da abdulrahman yake faɗa yanzu an kafa house committee da kuma sauran hukumomi eh, ta ma'aikatan nan ta fantami Ah, yawwa gurin yadda za a regulating ganin irin barnar ah, da social media take a Najeriya wanda har ya hada hada auren hmm. ah, kaga kowa a bangaren sa likitoci suna ta faɗan abubuwan ƙarya da ake ta faɗa a ce in ka sha leman tsami zai wanke man hanji suna ta cewa a social media ne ƙarya ne haka lauyoyi suna ta faɗa abubuwan da ake faɗa a ce hukuncin kaza ko me gashi nan yayi yawa ana da kuma tunzura mutane da sauransu wannan kenan sannan kuma akwai abubuwa na na dokoki da gwamnati ta yi su wurin samar da na farko awareness akan domestic violence shine wayar da kai sannan kuma nigeria ta yi adopting wani abu da ake cewa 2006 framework plan action for national gender policy Uh, yana house of assembly wani kudiri ne da aka ɗauko shi na majalisar ɗinkin duniya a kan ganin cewa an samar da wayewa da sauransu ba kudiri ne ma da yake magana misali a kan. hukunci ba a matakin farko tukuna mutum ya gane matarsa kawarsa ce aboki ya zama masa a tana masa wannan abin wanda kuma abin takaici yana cin addinin musulunci amma mukamanta sai kuma a dokance barista eh, ta san da wannan cewa violence eh, akwai act da aka yi the violence against persons prohibition act a 2015 eh, yawwa to kaji ta faɗi sunanta vaplo wacce take magana akan female genital mutilation wato yadda ake tattaba jikin musamman 'ya'ya mata kanana wurin wannan kaciya da ake musu da sauransu mm, da raping da kuma wato abubuwan da addinin musulunci bai zo da su ba na takaba a ce mace ba ci ba sha tana ɗaki da sauransu da kuma eh, duk wani irin nau'in farmaki da namiji zai iya kai mata da kuma koma wane ne to kuma yanzu ana ta tattaunawa eh, duba dai da ake samun eh, abubuwa kuma sun shafi mazajen da 'ya'ya ana kuma ta kokarin sake tattauna wurin wato fito da yadda za ta haɗe duka wannan abin. Eh, barista wai rufe mana tattauna wannan ma. to gaskiya abin da zan karkare da shi shi na faɗa da farko kuma shi zan ƙara faɗa cewar bahaushe kamar yadda dakta ya faɗa yana tsaye akan wasu taraku ne na al'ada shi sai ya saki wannan al'ada ya kama wata to ni kuma sai na ce ba al'ada ya saki ba addinin shi ya saki saboda addininmu da al'adarmu an markaɗa su kamar da tumatir da tattasai da attaruhu ka kai inji a markaɗa idan aka zo aka ce wara attaruhu wara tumatir ware ruwan da aka yi markaɗe ba za ka iya ba to amma ga dokoki ai yanzu dakta ya lissafo mana wasu ana kan yi wasu ma masu nana yanzu kamar misali ita wannan bablo din da aka kawo is a national law wato ta ƙasa ce aka zo aka yi ta hmm. wanda kuma ana buƙatar kowace jiha ta domesticating ɗinta wato ta ƙasantar da ita hmm. kamar yanzu mu ce in ta zo kano a kanantar da ita hmm. a shari'antar da ita yawwa ko a mayar da ita 'yar jihar kano eh. to yanzu gaskiya kamar ƙungiyar mu ta fida tana daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin yaya za a yi a ga saboda ita doka idan aka ce national legislation ne kuma ana son a yi domesticating ɗin wato a mayar da shi ɗan jihar dokar ta zama ta saje ta yi daidai da addini da al'adam sai an zauna an tattauna da masu ruwa da tsaki. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan akan wannan batu da fatar an samu karuwa. Nan kuma za mu yi sallama da bakin namu sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar dan adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali. Da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulra'uf magidanci kuma mai kula da lamura. Sai kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci wannan tattaunawa. da kuma Subahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.